فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم yaya kake ganin irin halin da suke cikin azaba da mummunan yanayi idan mala'ikun da aka wakilta su karɓi rayukansu suka karɓe su suna dukan fuskokinsu da duburarsu da gudumu na ƙarfe